barka mu da saduwa a yau tafsirin na suratun nisa'i wanda za mu tashi kan aya ta uku insha Allah ta'ala a tafsirin wannan masallaci na masjid Imam Ahmad bin Hanbal da ke nan unguwar tsauni a garin Gusau a jihar Zamfara Nigeria muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya muna gamdakatar akan abin da muke karantawa a yau muna ashirin da ɗaya ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in hudu, wanda ya daidai da sha biyu ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da da ashirin uku. Allah ta'ala ya dace da mu da abin da za mu karanta kafin nan ga tambayoyin da suka zo za mu amsawa wanda suka samu insha Allah ta'ala nan mu shiga cikin tafsirin wata Allah ta aiko da sadakar ne a ɗari tana neman taimako Allah shirya mata ƴarta Allah ubangiji shirya mata ƴarki wani ba Allah ya aiko da sadakar ɗari biyu yana neman addu'a bisa rashin lafiya da yake damunsa Allah ya mana magani da abin da ke damunsa gaba daya aka wata baiwa Allah ta yi ko sadakar naira ɗari ita ma tana neman addu'ar Allah ta'ala ya ba ta lafiya Allah shi ba da lafiya na ta salamu alaikum mala Allah ta hara ma mala lafiya mala yana neman addu'a Allah ya ga ya gafarta ma mahaifina ya ba wa mahaifiyata lafiya amin ina bara addu'a to dukkan Allah gafarta mahaifanmu wannan abin ya yi tsawon nan Allah ƙara ma lafiya da nisan kwana mai amfani dukiya mai yawa malam ina amfani da Allah jikan mahaifa musamman marigayi malam Muhammad Badarawa Allah ya kai tarin haske kabarinsa ni na gode Allah ubangiji gafarta mu iyayenmu gaba daya Allah ya fi mana don da aka wannan ya sani sani na sosai don shi ne sunan da ake bana a nan gani Allah ya amsa gaba daya malam an ce sadaka ba ta ga ba ta kaɗan ga naira dubu ɗaya nan Allah sai da bayan Allah da ke wannan majalisi duk masu sauraro ina buƙatar addu'a Allah ya biya min da buƙatu kuma a sani addu'a Allah ya bani miji na gari malam jan Allah ka yi addu'a kowa ya ce amin to Allah ba ki miji na gari ku kuma ku ce amin Allah ba ki miji na gari Allah ya sa azumin shekarar 2014-45 in yi shaɗacin aure na to amin amin ta aiko da sadakar naira dubu ɗaya dai a mata addu'a Allah sa kafin baɗi da za ta yi azumi a ɗakin mijinta Allah ya yarda malai ya ta ga ta ninka ta zuku ta ninka ta to ko wani shi ma da yake neman mata sai ta zo su ga juna haka ko ta baiwa Allah ita ma ta sami na gida jiya tana neman in an sami miji na gari a bata to in dai an sami miji na gari ba za zawara ce ita ma sai mutum ya zai magana sai haɗa su in Allah zai sa su dace Allah ke mu lafiya wannan ya ce salamu alaikum to ya asali wannan takardar ba haka malam Allah gafarta malam da kuma wa malam asiri amin amin Allah rufa mana asiri da sauran al'umma musulmi baki daya don Allah mala ƙara jan hankalin limamai da suke sa da suke ba da sallah kamar mai kama da koton kurciya suna karanta sutu da kalas ne kusur falaki sharuwa lafiya mala to abinda ake so riga sallah shi ne a tsaya a nasu wajen yinta Allah ta'ala ce faƙarar mata ya tsara mai alƙura'an na ce assalamu alaikum Allah ƙara mana lafiya amin Allah ji kan mahaifa amin Allah ji kan mahaifanmu gaba daya irin wannan ajiye suna da kyau sosai malam ga dubu biyu to to fa an fara sadaka fa jama'a <laughs> addu'a fa ta ta su shi malam ga dubu biyu to oke ni ya gaba kenan eh <laughs> gaskiya ne fa malam ga dubu biyu eh. nan a sa'a tallafin da ake yin a su wannan ba ni ba eh, a sa'a tallafin da ake nema na mahaifa ko dubu ɗaya kuma Allah ya bani lafiya to wani eh. ne tawili ne <laughs> dubu ɗaya ta wace ko kuma ita ma duk a cikin addu'a ce to Allah ubangiji ya amsa ta ce Allah ya yalwata mana Allah ya yalwata min mijina to ita tonin ta addu'a ne Allah ya lota mijinta ka ba ta miji na gari ya shirya min ƴaƴana baki ɗaya amin to Allah ke karɓa ta ce daga maman sabiya da ke samu rugusau ke ke maman sabiya yanzu ban gane ba tukun kin aiko da dubu biyu a sa wakafi ita dubu ɗayan kuma wacce ce addu'ar Allah ba ‘ya’yanki miji na gari ko ya shirya maki su ko kuma ya ba miji ki lafiya ko duka sun shiga a duka sun shiga a akarabul mazkur kenan sauran sai an kawo kudin addu'a kenan kuma <laughs> maza biya Allah biya miki bukatun kina alkhairi Allah sanya a mizani ina ce mallan ina neman taimako da addu'a domin mahaifina ba shi da lafiya tsawon shekara uku yana fama da ciwon laka spinal cord kenan ko kuma an tura mu asibitin Aminu Kano amma ba mu da halin zuwa muna neman taimako ga account number 237268 sunan akawuncin abubakar kiruwa zanar bank ga kuma lambar waya 07018802373 Allah ta'ala ba ku lafiya da kuma ba da ikon taimakawa an ne kya salamu alaikum malam ana cewa ba a raba dabba da yanta to malam ya maganar musta in ta haifi mage za ki ce nan masu sauraron mu ba zamfara ba ne mage ko kuliya ko kyanwa in ta haifi ɗaya tun malami za ta kai jama'a ni dai wannan tambayoyi da za ce ba a raba ɗari ya karba ana raba ɗari da uwa ko ba raba a wannan tambayi ni ban san da aka ce ba raba ɗari da uwa ba yi ake magana ba yi ake magana ba wai kada sai da uwa daban ƴaƴa daban a bayi a hada sa sai da su kuma yanzu ba bayi yake malam eh, yana son mata to a masu comment a facebook to kawai daga ne su ce son mata sai ka zo an screening akwai ta barista ma na suna ba da aiki kai malam na facebook ne cewa ba da aiki ai duk wanda ya zo duk matar ta zo ta bangare na to sai baka da kuɗi zan baka ita in ka zo kana ɗaukan salari dubu biyar ko dubu sha biyar da jallabiya biyu ba za a baka ta bari sai an samu irin wannan sai a baka wanda ita kawai mijin take so ba wai mai kuɗin ba Wannan ce malam muna da ɗiya ƙar shekara muna da ɗiya za ka ce da kananci in ka ce ɗiya ba su gane ba ta shekara 26 ba ta da lafiya amma cikin ikon Allah ta samu sauki amma kasancewarta a wannan hali ina in tana ibada ba ta yi da kyau kuma muna ƙoƙarin gyara mata abin baya yiwa malam menene matsayin mu iyaye game da wannan yarinya ku ci gaba da kokari Allah kuma ya bata lafiya Allah ya gani shi ya tauye ta shi ya ba ta samu cikakken lafiya da ta ibada ba in kuna kokari Allah ta'ala zai ba ku lada kuma Allah zai karbi ibadarta yace wata baiwa Allah tana neman addu'a tana da juna biyu kuma tana roƙon samun iya ɗan biyu to to Allah ba ta yan biyu Allah ba ta yan biyu Allah ba ta yan biyu malam muna neman addu'a da za mu dinga yi domin Allah ya raba mu da bashi kuma mu biya wanda ake biyan mu to <coughs> bari ba ku addu'a nan ta bashi kowa ya huta wani bawa Allah ya aiko da sadaka ne ɗari biyu yana neman addu'a bisa rashin lafiya zuke damunsa ta Allah ubangiji biya mai da sa idan ka tashi bashin da ake bin ka kai arwala kai nafila ka zauna sai ka ce Allahumma ni bi fadlika Allahumma menene Allahumma kfini bi halalika an haramika wa azmini bi fadlika amman siwaka kuma اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك وانا ادعو تبيا باشي ثم اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم wal bukhli wa a'udhu bika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati jama'a addu'ar bashi malaysia kuma Umar gobe ku buga addu'ar nan an ce bashi mutane yawa ku buga ta da Hausa da Larabci a fassara a buga kaman kwafi ɗari biyar haka duk wanda yake so zai zo masallaci ya karɓa kyauta addu'ar biyan bashi mun so sai mu ƙara muku wasu ma a kai ya buga shafi biɗe ko shafi biyu a buga duk wanda yake so zo karɓa a nan masallaci tsauni wanda suke nesa kuma za su iya kiran lambar masallaci ta mala isiya sai masu tek na addu'a ɗin 091 6222 7026 menene 1 6 2 2 2 7 wanda yake nesa ba nan ba sai mamalin ta tek sai ka dinga forwarding Allah a maka aiki Allah ta'ala ya sauke muna akwai a neman addu'a ta musamman har yanzu musamman ga mata kusan jiya na samu complain ne ya kai mace uku wanda suke fama da kansa ta mama an ce yanzu nan za a zamfara da katsina ita ce babban ciwon da ake fama da shi sama watakila ana alakanta abin da tonon gwal da ake a dazuka in ta tabbata cewa wannan gubar ana shakarta suna kawo wannan matsala ɗin ba sani ba dai ko bincike likitoci ya tabbatar da wannan ɗin amma na san dai akwai paper da wani profesa na taɓa yi dangane ga cobalt da aka dinga shaƙa a nan zamfara wani profesa na ne profesa abdu yusuf abin nan jami'ar abu yake yana daga cikin ƙwararrun profesor ɗin na soil science sun zo sun yi bincike a nan jihar zamfara tun wajajen 2013-14 ya rubuta fefa kan wannan gubar da aka dinga shaƙa ta yi wa wani ɗima ya dinga narko ya dinga shiga yin wannan makwabciyar mu nan matar malaminu akwai ƴaƴanta kusan guda hudu ƴaƴan babban yayata ne ɗan ɗaki ɗaya ne duka sun kamu da wannan kansa ɗin can baya biyu suka rasu a shekaran jiya da daddare ɗaya ta rasu suka yi jana'iz ta jiya da safe ɗayar masu tana da ta kuma hanyar kuma kowace da 'ya'ya a bayan ta kuma suna mutuwa akwai mai yaya hudu akwai mai yaya biyu akwai mai yaya daya akwai kuma mai yaya ɗayan ita ɗayar mata ta kuka saboda ta ga ta uku mata rasu a shekaran jiya da daren kuma duka ɗaki ɗaya ta ga akwai jarabawa babba a kan wannan lamarin so da Allah mu kyautata niyya wajen yin addu'a akwai ma ɗaya daga cikin ɗan uwa da ke halarta karatuwa nan na ce za a matarsa wannan aiki ɗin wata ma na gaya nan cikin azumin nan ɗaya daga cikin mata ta zamfara ita ma kowa injiniya kake ta rasu. an yanke maman gaba daya amma duk da haka dai kansar ta zama ajalinta so da Allah mu kyautata niyya a wajen yin addu'a gare su cewa Allah subhanahu wata'ala ya ba su lafiya masu mama da wannan ciwo na kansar mama a breast cancer kenan ko in kuma akwai da Allah wanda suka san maganin suna iya tuntubar mu ta lambar masallaci ko kai tsaye suna iya tuntuba ta lamba ta saboda a ba mutane shawara yadda za su rabu da wannan ciwo na wannan kansa din lamba ta da ke amfani ta 070 3531 7252 amma da Allah mu banda ranar juma'a ranar juma'a da sadi har zuwa bayan sallar juma'a ranar juma'a mutane da yawa ina fassara hutubar makka sai ga daidai lokacin da nake yi da wayoyi ake yi sai ga mutane ta buga mun a lokacin Allah banda daidai wani lokacin amma banda kuma ranar asabar rana asabar galiban da asabar muna karatu da karfe takwas na safe zuwa karfe shida na yamma in banda wannan duk sadda ka buga ina na samu zan dauka Allah ta'ala ya ba mu ikon samun magani da zai zama an magance dai wannan matsalar ta wannan kansa din da yan uwa samu a lafiya kan wannan matsala din Allah ta'ala ya bi to wani ya kawo sadaka alqur'ani abdul menene ne abdul gafar ko islamic youth foundation na zamfara state matasan jihar zamfara sun kawo sadaka alƙur'anai suna fata allah ta'ala ya karɓa musu abubuwansu na alkhairi ubangiji allah ta kar alkhairi to akwai kuma malam dalil ya kawo sadaka dabino shi ma allah ta ka mai da alkhairi yan uwa da yawa su masa ta neman addu'a dai allah ta'ala ya mu kowa bukatunsa na alkhairi to jiya an fahimtar jiya na jamu kun ziga ni na ja mafi na mafi ba mata sun yi mun to mai rashi mata sun yi ba zan ce da sun mun tafi ne ba mun yi magana kan muhimmancin ƙarin aure ko to kuma ya tsakani da Allah dai wannan karatu bai kare ba ci gaba za a yau to mata dai ku yi haƙuri an ce za mu rasa mata fadewa masu bin karatu wata ma tana sauraron karatun ta jona da mp3 kuma ita kaɗai cajin mijinta ta ga an fara zuwa masana wasu ta cikin ku kaɗa mp3 nan caji babu ku ta bugo ta gaya kuma malam ababi mu a hankali to ku yi haƙuri muna bin ku a hankali to matsala dai cikin gida dai na samu matsala ne cikin gida amince ta <laughs> to na tuba na tuba na tuba a yi haƙuri amma dai ku yi haƙuri ya gama karatun ayat ba a kwana zo kan ayar ko amma dai hey mata ba sauƙi ba na ji jiki je na sha wayoyi yanzu malam saboda rashin amana muna tare da kai ka mana kishiya ta ce to karatu da fai biyu malam muna faji <laughs> da karatun nan amma kawai ka buɗe aiki haddar jagewa kake magana nan faɗi cikin zuciya suke fitowa malam a ce ya ƙuri <laughs> wallah ana tashi na jin masu jin karatun ta facebook ko sharuwa ba a yi ba suka fara mun masifa ta na su kuna ce su je ko na dai ba da haƙuri ne da iya iya wata wasu ta mun ce malam haka za mu yi da kai hajji <laughs> su a ya ƙuri aya ce ba ta biyu kuma karatun ba ƙarewa ba wata mata ce fatar mutunci ma sai an kun gobe za a gama shi nan to ku yi hakuri ku yi hakuri muna yin muna tare da ku mata in kuka ji dalilan mu za mu faɗi wata kila zai rage muku raɗaɗin ko ai za mu zo inda Allah ta'ala ce a ƙyale ku kaɗai ɗin ma a yau ɗin ma za a zo ka ƙaya. eh ku kaɗai ɗin ma fa yin khiftum Allah adilu muna tare da ku ai jam'iyyar mu ɗaya ku yi hakuri za mu zo ta kan wannan za mu baje mazan eh da fata dai an haƙura eh na gama zubu ba jiya mala haba jama'a ba fani nake ai abin da babu Allah ne bai kai alaji ya ni ba na ji jiki ba jiya wallahi sallah kai ka ce ni ne na kirkiro na mai jan bakin ya kuma wallahi malama ki kai ba ka zuga ni wallahi kai ba ka zuga ni ka ce wannan karatun haka yi. kar zaka ci abi gebe gebe ha eh? to wai wata zace wai da kake zakalkali kai matan ka nawa nake a'a wallahi da fa ba sa giyan bakar magana amma daga zuwa kan wannan ayar wallahi wata ma ce mace da mata sun aka zo nan ba mutunci nake a'a akwai mutunci mana ba ba mutunci bane a dai hakuri na'am ayar go a amma na zandi ne kai wa take kuma zai ƙara zuga ne kai <laughs> Allah ne ya sauri. to malami ki da ta kanta sai mu lallaba mu lallaba saboda matan nan ko rijal ɗan hmm. uwan mu ne fa mu daga musu kaba amma dai mu ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله سأسمع san بسم الله الرحمن الرحيم نعم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ۖ ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا <coughs> فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف نعم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكهوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك عدنا ألا تعودوا ألا تعالاتوا وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى باين الله يجب أن كان دوت يرمى رايح كيوا أكل أميل إيتا أمانا كيوا sai Allah ta'ala dawo kan ya mace yace wani khiftum Allah ta kusudu fil yatama in kuna ganin ba za ku iya adalci ba akan marainiya mace wadda kuka aura fankihu ma taba lakum min nisa'i to ku aura abin da muku dadi daga mata masna biyu biyu wa ko uku uku wa ruba ko hudu hudu fa in allah Allah adilu in kuka ji tsoron ba za ku iya adalci ba su ma tsakanin waɗannan matan biyu biyun ko uku ko hudu hudun fankihu fawahidatan to ku auri daya tak ka zama mijin hajiya au ma malakat ku. nan in muka zo mata za mu rama muku ya kuka yi shiru <laughs> au ma malakat wallahi sai ku yi kabara <laughs> to ya za ku dinga bari ana tasaka su kawai sai ku dinga zuga ni muna faɗa da mata ku rama adam ku ba <laughs> au ma malakat ku. ko kuma abin da damun ku ta mallaka na bayi zalika adna Allah ta'ulu wannan shi ta sauki a gare ku da ku zama masu zalunci to mu dawo kan wannan ayar babu da bukatun na sai mun sake dawo kan gaba ta farko ko mun fassara bayanan malamai akan da kuma hukunce hukunci da suke da alaka da marainiya idan aka aure ta mun faɗi kuma dalilin saukar wannan aya iya abin da zamu tashi ne, idan har baiwar ta za a afwan marainiya ta zan babu adalci da za a yi mata to fankihu ma faba kuma yin nisa'i ku aure abin da ya muku daɗi daga mata biyu ko uku uku ko hudu hudu abu na farko a nan umarnin da Allah ta'ala fara ma mutum da aure shi ne fara maka umarnin ka aure mata biyu saboda ita ce kamala ta namiji kamalan namiji shi ne fara auren mata biyu a rayuwarka sai idan sun gagara ba za ka iya ba to sai ka dawo ga ɗayar wadda kowa ke barin rashin adalci gare ta ko kuma barin farawa ta ga wanda ba zai iya ɗauka wannan umarnin na Allah subhanahu wa ta'ala ba ina mamakin ga mutum ya auri mata biyu a dinga faɗi a gari kuna manta ayoyin Allah ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala har ta kai ga BBC suna hira da wani wai wani ya auri mata biyu an zo ana hira da shi yaya kake ji da su yaya kake kallon su ana hira da matan ana ranar da suka zo aka haihu an sake da an hira da matan to yanzu ya suke rayuwa wannan wata irin magana banza ce ai asali shi ne kai biyu asali shi ne kai biyu mene wasan ya nuna nan ba mu san hukuncin Allah subhanahu ta'ala da umarnin sa kan aure ba shi yasa in ake muke gani ya zama abin mamaki abin bugawa a jarida abin tambayar wanda yi wannan ba daidai bane ba labari bane wannan mutum ne wanda ya aikin Allah wanda kuma shi ne abin da mutane kamata su auri mata biyu saboda shi ne umarnin Allah subhanahu ta'ala alkhairi na cikin bin Allah haka shan bin ba zai faɗa yake Abdi ƙarin aure shi ne alkhairi saboda shi Allah ya umarni da shi a matsayin babu yadda za a yi ne zaka dawo da ɗaya kun bayyanta da ka ba abin mamaki bane da mutum ya ce ni ba zan aure ba sai abin da Allah ya ce fanki ma ba akwai dan autan mai martaba sarkin Kano marigayi a duba yaro shi ma da aka tashi mai aure sai aka mai aure ma ta biyu sai aka dinga bugawa da ka ji dan gata dan yana dan manyan mutane ne wa ya gaya maka kai ma kai zuciya ka bi Allah mana ka gani ka ce kai ma biyu za ka yi a rana ɗaya Allah zai kasance tare da kai kuma zai ba ka yin zaki kun fahimta in muka zo karshen ayar za mu magana kan masu ganin cewa karin ƴaƴan da ƙarin matan talauci da abin da ke da alaƙa da shi za mu zo kan wannan karshen ayar in Allah ya yarda idan da Allah ya ce fanki ma ba lakum min sa'in masna biyu biyu ko ku auri biyu biyu ko ku auri uku ko kuma ku auri nawa hudu hudu duk wannan matsayin su daya a wajen magana abu na biyu da zamu mu ƙara anan shine da Allah ta'ala ce masna akwai masu lissafin da suka sauka akan layi wanda suke akalaniyun masu falsafa sai suka ce biyu biyu ana nufin in za ka yi auren ka auri kenan biyu biyu so biyu nawa kenan hudu ko kuma solasa uku uku ya zama nawa kenan uku uku so uku so biyu nawa kenan tara uku uku so uku kenan ko mata wuri mace tara waru ba ko kuma hudu hudu to hudu hudu so hudu mata nawa sha shida to wannan ba'id an lugha al-arabiyya larabci wannan ra'ayin yan shi'a ne kazan su da mun jarababbun banza ne bunsurayin banza ne dan iska ne mutu yi ko ta ina za su ke fasara alqur'ani da su ga dama dan saboda jarabar iskanci da suke da ita sai su ce ta qur'ani yake jin daura banda malaman shi'a babu wani malamin musulunci da ya da wannan fasar ingantaccen malami mai sanin larabci ne ta addini to ba wani wannan fasar dan kala kato dan ta ne su kuma suka dauki fasarar masana biyu wa salasa da uku da waruba, da hudu nawa kenan tara suka ce matan manzo Allah tara kai matan manzo to duk wannan fassara guda biyu kuskure da masu cewa biyu biyu biyu a'a siyakin larabcin ba zai taɓa yiwa ba a haka don an ce biyu biyu ba yana nufin hudu kenan ba kamar in ce duk wanda ke wannan masallacin ku shiga gidana kowa ya je ya ɗauki ƙur'ani biyu biyu me wannan ke nufin ka shiga sai yana nufin ka je ka ɗauko biyu a wannan biyu a wannan ya zama hudu kenan in dai mutum ya yarci cikin hankali nace ku shiga gidana ku ɗauko ƙur'ane biyu biyu dukanku me yake gaya muku kowa ɗauki ƙwara bi tak in na ganka da hudu zai ce kai baka kai ba yawo hausa bane ba haka bane to wannan a hausance in an ce kowa ɗauki biyu biyu to yana nufin me kenan ƙwara bi sannan wannan lissafin kun yi kuskure wajen fahimtar su ake ba umarni saboda jam'i ake magana fanki ba ta kai fanka ba ko ɗinke kaga wani ɗaya mutum ɗaya ake magana to ya kace ce ma kai je ka auro biyu ma'ana je ka aure mata biyu so biyu ke saboda kai ɗaya ake magana da kai amma da ƙur'ani ta shi magana sai magana kan babul jam'i yayi gama gari yayi ma magana ta tunda gama gari yayi ma magana sai ya faɗa musu kuma magana a gama gari kun fahimta ina ga muku wannan fiqhul larabci ne wanda wancan ba dole sai mutakar karanta larabcin ba amma a fasara Hausa ku gane to da aka ba za ka zo ka ce ma mutane kai jama'a ku je duk ku auri mata biyu to nan in ka faɗi haka a larabce yana nufin duk mutanen da kake magana su je su auri mata ƙwaya biyu duk haɗu su mazan mata biyu ne ke kun fahimta fankihu ku dukan ku na masallacin umarni Allah ke baku sai ya zama kenan da hadiza da zainab su za ku je ku aure dukkan kunan ku wajen ɗari kaza duk mazan mata biyu ne ke kuna fahimta to in an ce isnaini to wancan haka da ku fasara shi amma da yake qur'ani fasahar da take da a cikin qur'ani ta isa sai Allah ta'ala ce masna ba ce isnaini ba saboda in duk ku duka ake ba mu umarnin to mace biyu rak za ku je ku aure dukan ku kenan to da yake larabci ne ba wai gwaranci bane sai za ka ce masna ba shi isnai ne ba Allah sa kun fahimta to wannan sai baka damar mata in aka ce biyu biyu ba yana nufin hudu kenan ba wa sulata ba uku uku tara kenan ba jama'a kun gane wannan bayanin da sai haka ce masna nawa za ka aura kwara biyu wa sulata nawa kenan kwara uku wa ruba ko ka auri mata hudu shi kenan ka rufe kofa kun fahimta kai babbar bane ka gano nan karatu to fa khiftum Allah ta'ala sai ce nan kafin fa'in in khiftum matna wa thulath wa ruba menene fitowar da yake cikin wannan ajal ibn baz rahimahullahu ta'ala ce abin da yake sake cikin wannan yana nuna maka Allah ta'ala yana son a auri mata da yawa saboda ɗan adam ni'imarsa tana tare da mata ne nutsuwarsa tana tare da mata ne nabi sallallahu alaihi a duniya mata wa khairu mata'iha almar'atu salihah jin daɗin duniya gaba ɗaya cikin mata ne ɗaya cikin mata ne mafi alkhairin mata ne kuma macen kirki macen kirki to sai Allah ta'ala ya bada umarnin cewa ku auri waɗannan matan kirkin da yawa saboda yawan da matan suke da shi jiya mun faɗi ihsa'iyar mata cewa sun fi maza yawa a ko'ina aka ji an fahimta yawan mata ya fi yawan maza a duk inda ake tun da mata sun fi maza yawa idan aka ta aurensu kamar yadda da muka faɗa jiya matan malaysia sun linka mazan malaysia da kusan su ashirin in kowane namiji zai auri mace ashirin ashirin a malaysia ba a gaba da su ba kun fahimta to idan kowa ce mace ɗaya zai aura wannan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala za yi da shi ya za ku da umarni na Allah sauran ina za su ji ɗazu da safe ina kallon facebook na tsaya da karatu ga ina kallon facebook sai na ga wasu 'yan mata suna magana suna watakila kungansu suna cewa ku da kuke cewa ba za matan gida ba za su kara kara muku kishiya to mu na wajen kuma da muke gaba nan mun sa wuri za a idan da mu in kuka ce haka to Allah ko in mun mazan suka ce ko menene wani abu da makamanta haka suka dinga faɗa maganar kaga suna ta kamar wasa ne a facebook amma hankali yana kafin maganar su yana kafin maganar su idan ka ce kai ba za ka aure ba sai mace ɗaya kai ɗan boko ne kun sa dan biro kun yi rubutu da kai da matarka ba ƙari yes ba ƙari kamar wani abokin yanzu zai rubutu da matarsa ke ba da kamar magana ta nan ni mun yi alƙawari da sadiya ba ƙari ba ƙari ko su shi sai ga munafiki Allah Allah ya dora shi akan bala'i san wata yarinya yayi magana mala ajiya magana ce nan no mu muna ci alƙon da ke da jambiro ne muna ci alƙon da kai da jambiro da da bakin biro ne aka damu ya goge shi amma jambiro mu ma Allah kashi to Allah ta'ala ya sanya ma dan adam gariza ta san mace a rayuwarsa ya sa ma dan adam son mace to kuma sai Allah ya haramta mai ta kowace irin fuska sai ta fuska biyu aure ko mulki na baiwa to yaya za ka yi da sannan ibn qayyim na cewa a ƙarshen wannan ayar Allah ya san yaron mace son miji guda ɗaya ne in ta son mijinta to za ta ci kowa a kansa amma shi namiji kuma Allah ya mai damun maki na son mace samar ɗaya a cikin zuciyarsa Allah mai damar samar mace ɗaya a cikin zuciyarsa shi yasa zafi Allah ta'ala mai matan anwa ya ce kagar Allah ce masna bai ce ma ɗayar ba sai ce a cikin mata biyu nau'i ne su wasu lasa a cikin guda uku nau'i ne waru ba a cikin mata hudu nau'i ne to namiji wanda ya san me yake yi shi yake tsaya kan ya fahimci mai Allah ke nufi da masna wasu lasa waru ba sai bin kan yace kaga Allah ya mata kala shida ya raba su akan mata hudu akwai doguwa akwai gajera akwai mai kiba akwai siririya akwai baka akwai fara sai ne kuma akwai wata kalaban da wannan akwai wani abu yanzu ko ka samu doguwa mai kiba fara ko doguwa siririya fara ko kuma ka samu gajera siririya baka ko gajera mai kiba fara ko gajera mai kiba baɗa ko haka Allah ta ala distributed kun bayyanta duk wanda ka kalla sai ka kana da bukatar irin wannan to wani zai ce maka a ni mata nake so lukuta yi kata kata wannan bai gane ba kwata kwata bai gane ba wani kuma ce maka a shila nake so yan firara shi ma bai gane ba fikin da Allah ta'ala ya nau'anta maka matan ita duk baka fahimce shi baka fahimce shi yace ikhtilaf inda Allah ta'ala ya masa. tanawu'in inda ya musu fuskar halitta su in za ka aje su a gida su ya kamata ka nau'anta mu a nan kasar hausa musamman a makarantu ba ma karantar da abin da ya shafi sirrin mata da bukatan mu gare su saboda akwai kunya ta karantarwar akwai kaza akwai kaza amma Allah ta'ala da ya baka dama ya fi ka sanin bukatar kai ga wannan abu ya fi ka sanin bukatar ka in ana magana auren mata ba magana sha'awa kaɗai ake ba ba magana sha'awa ba ke jama'a shi yasa wani ya gama da an zo an ce ai ya auri mata auri mata sai a zo ga cewa jarababbe ne jarababbe ne la karanta tunani ne akan damar da Allah subhanahu ta'ala bayar idan kana da mace daya kar ka saba yaudara kanka cewa ake ka samu abin da kake sadari ɗari bisa ɗari ƙarya kake wallahi kowaye kai ƙarya kake mata da kaga Allah ya yi su akwai manzala sallallahu alaihi da ya tashi maganar matan sai ce Allah da ya mata ɗari ɗari sai ce la yakri mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha ah ba mace ta bisa ɗari in ka rasa kaza a wajen wannan matar za ka samu kaza a wajen wannan matar ku saurara ku akwai mace mai mutunci mai mutunci wadda za ta mutunta ka za ta mutunta iyayenka da ƴan uwanka za ta mutunta bakinka amma baki iya abinci ba akwai mace wadda ta iya abinci amma bakar ashana ce ba ta da mutunci akwai mace da za ta mutunta ka babu rojar yan uwanka akwai da tana tsafta amma ɗan iska ce ba za ta ɗaga mu kowa ƙaba akwai wadda gasa da mutuncin gasa da iya kaza amma kuma ita ba ta tsafta kun fahimta akwai matar da tana fitar da kai kunya idan kai baki akwai da kuma Allah babu ruwanta da wannan matsalar bakin naka in bakin ka za su dubu ba ruwanta da kawo masu abinci ba ruwanta da basu ruwa ba ruwanta da tanadin mai zai fitar da kai kunya babu ruwanta da wannan to in ka tashi kana da mata abinda Allah ta'ala ya bata karka sai ta saboda ba ta da musu sai ka duba in ka tashi aure kar ka sake zaban kwallo ka auro abin da kake da shi a gida Shi ne hikimar ibn qayyim yake ce Allah ya nau'anta maka to tafi ta biyu ka ga mai karasa a ta farko sai ka samu a ta biyu tafi ta uku mai karasa tsakanin ta farko ta biyu kun fahimta tafi ta hudu kar ka yi ganganci a wani lokacin mata ta farko galiban ba ni nake ba kar kuma rashin mutunci mata ba ni ku yi hakuri ba ni bane na faɗa ina karanta muku maganganun malamai ne suka ce mata ta farko ba kasafai kake iya gane kana da hankali wajen zaɓin ta ba kasafai kake da hankali wajen zaɓin ta lokacin jahili ne kai jejesi ne ko baban kai haɗa ka da ƴar abokinsa ko ƙaddara kawai ta ga cewa an ce eh, ka isa aure ya kamata kai aure soyayya ce ne wani lokacin galibin auren farko ban ce duka ba hey mata ta kake ce da ke nake ba da ke nake ba ki hakuri je na karɓi masifu ba da ke nake ba ki jiya umar drama ba da ke nake ba ba tsoro ba ne tsaro ne karatu ne kawai biyo Allah da kaka ka gaba duk wannan zan zaɓi da ina yi haka zane gaba shuku ne to galiban mata ta farko kana yi ta kawai blanji ne kamar a jahilta ka ɗauko ta irin dukan hancin nan ne sai ka zo ka natsu za gane mai karasa to sanda kuma za ka je aka ce ta biyu ka natsu bi extra careful kar ka yi ganganci wajen zaɓen ta biyu yi ƙoƙari da cewa ka magance lafisin da karasa a farko to ta uku fashions mata ta uku galiban ba wai wani abu ne fashions ta hudu ita ce kuma ake tsaya a kekere keke saboda kasan koba ta rufe an rufe to in ka tashi rufewa in muka zo ƙarshen zan gaya muku mai ake rufewa da shi ba laifi kana iya auren wadda zai girme ka auren farko ba matsala ba ce aure na biyu in ka wuri ta ka girme ta farko ta biyu ko da babba ka samu ba matsala in ta cika siffofin da kake bukata ta uku karka aure wadda kuma ta girme mu kowa a gidan shawarar ka auro na su kuma na gidan sun girme mata kuna bayanta? ibn kayyin da wasu malamai suna da ishara da wannan cewa hauka ce da rashin hankali mutum ya aure nan take rufe makansa matansa rashin tunani ne a hankali ake bi ba wai kana da kuɗi wani ya zo jan malam abdullahi malam namu ya ce malam wallahi na yi ganganci kaga tun ina yaro ne kuɗi sai ne aure lokacin na aure mata hudu suka saki jiki suka dinka cin abinci malam duk sun baje sun baje sun yi wani rakata ta hakan nan kuma duk sun haihu malam ni yanzu da har inda zan yi kuma malam ni ba na ma sha'awar malaka ta yana da ni dai ba zan iya sakin su ba saboda yayin su amma malaka ta yana addu'a ne kuke cikin dare Allah karbi daya <laughs> eh Allah ka Allah sa da dai <laughs> malaka eh kana hauka ne ka ji mugu zalimi wa daga cike to mace ta hudu mace ta hudu ba lalle bane ta zan baka ta hudu ta iya zama baka ta biyu ko ta uku abinda imam muslim ya kawo hadisin usman bin affan shi da abdullahi bin mas'ud shine hadisin farko a cikin kitabun da ka a cikin sahih muslim cewa idan mutum ya girma ka zama dattijo a wani lokacin karka auri mace mai shekaru ku ji da kyau masu yadawa da cewa wani tsoho ya yi wuf da yarinya wai wannan wasa ne izgilanci ne ma'addini ku daina sai na usman ya zo mina sai ga abdullahi bin mas'ud ya ce mutumi na bismillah mana saboda sabai ne abokan juna ne sai ga sai abdullahi bin mas'ud ya taso yana haka hakan nan tashi da kyar sai sai na usman ya ce haba mutumi na ba ka gaya mana cewa ka kwarrabe mu samu maka wadata dinga maka zikiriya ta tuno maka shekarun baya ma'ana mu samu maka wata ishila ishasha ka cika da imani da ita ta ritaya sai malami suka ce tso mutumin da shekaru suka ja masa in dai yana gamsar ya gamsar da kan cewa layi alawaci kai ya auro mai shekaru ya auro yarinya ya auro mai yarinya to zokin za ka auro yarinya kuma za ka fara bala'i da kai da matanka za ka fara bala'i da manyan 'ya'yanka za su dinga dukan cin kafita za su dinga cin mutuncinta suna zagin zaginta shegiya yar talakawa yar matsiyata ka ce ka dai jiya a yaƙuri ki zauna ka danna mata kuɗi da ki in ka ba ta kuɗi ka ba mu mutanen gidansu kuɗi komai daidai ka kyale duk bala'in da yaran ka ba su karka damu to mata samar ɗaya rahamar Allah ce rahamar Allah ce illar da za ka samu in kana da ɗaya zai iya wa cewa kana da mace ɗaya kai ɗan boko ne shekaru sun ja ya Allah ta ala karɓi rayuwarta a ƙyale kan zira yaran ba ka da mata wannan rayuwa tana da haɗari jama'a ku yi tunani da kyau rayuwa ce wallahi mai haɗari shi yasa ba wai ziga ku nake ku yi auren mata samar ɗaya ba a'a Allah ya ji ka sanin buƙatar da yake kira haka kai ka san kanka in ka san baka da bukatar kai biyu din tsaya ba dole bane zabi ne Allah baka amma da yawa mata suna kallon miji shi zai mutu ya bar su saboda a galabi ana gani mazan su suke mutuwa su bar matan to kadda kuma ka samu ita ta mutu ta barka wallahi tallahi ina rantsi muku da Allah na san mutumin da babban mutum babban mutum ba wai karamin mutum bane a Najeriya na san shi ciki da bai babban soja ne ma a Najeriya matasa ta mutu tana mutuwa mutumin da jinsa da haifarsa wallahi saboda tunani mutumin nan yadda ka san mahaukaciya kai koma ya zare in kana magana ji da in ka zo kana muna yawan zama da shi saboda kuma zan ne muna samun experience na shekaru muna samun tarihin najeriya muna samun kulle-kulle da makin da kucin gwila da aka dinga yi dinga baka labarin abubuwa amma bayan masu ta mutu in ka zo ka zuwa da shi kana da shi sai ka kawai wanda mutum ba cikin saiti yake ke karshe wani da cikin da tije ki ta kaga mutuwar rajiya ta taba alaji ta taba alaji wani da yi na nima sun sai tsanta ibn rabi bai farke ce ba sai bayan mutuwar matan nan to yanzu ba kowa za ta yi ta aure ka a irin wannan shekarun ba kowa za ta yi ta aure ka duk wanda ya ce za ce ai matarsa ce ta mutu yanzu zaman ƴaƴa za ki je ki su kuma ta ba kowa za ta yi maka wannan wahala ba in ba an samu wata gwaggon ba wanda ya ma mijin ya mutu Ya'yan ne gare ta irin ta kai irin shekara hamsin nan tana so ta cika da imani sai a samu kai ma ɗan shekara 60 ko ɗan shekara 70 ku taru ku ruwa mu juna su ya dinga zuwa ruwa juna ruwa buta to in ba wannan ba menene wannan to Allah subhanahu wataala fi ka sanin alfarin da ke cikin dalilin da yake maka masna wa sulata wa ruba sai Allah ta'ala ce fa in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum ذلك عدنا الله تعالى فإن خفتم in kuka ji tsoron ba za ku iya adalci ba a tsakanin mata biyu ko mata uku ko hudu to Allah bai dora ma wajibi sai wuri su ba ya ga ɗaya ka tsaya ga nawa tan aka kawo da nakira ɗaya tak shine tan ɗaya tak ka zama da ɗaya ka zama da ɗaya kun bayyanta to ɗayan nan da Allah ta'ala ce ka aura me rashin adalcin da ake tsoro rashin adalci misali in ka aje mata biyu kai ba za ka iya ba ma ɗaya haƙƙin cika cikakke ba za ka zalunce ta zaluncin da za ka yi mata ba za ka iya masu rabon kwana ba a tsakaninsu to wannan musulunci bai daka aure ta ba ba za ka iya ba su abinci ba na mata biyu ba to musulunci bai daka aure ta ba fawahidatan ba za Allah ta adilu ba za su yi adalci ba wajen biya musu da bukata ta sha'awarsu mata biyu sun maka yawa ba ka da cikakken lafiya to babu dalilin da aka ce dole ka zama da su wannan matsalar muna fama da ke jama'a muna fama mu masu dan wa'azi haka mata da yawa suka bugo suna gaya maka wannan abu billahi alazim akwai matar ta bugo take gaya mu tana kuka malam ni na rasa ilimi da kai kullum zuciya ta tana gwada min in je in yi fasikanci saboda sama da wata shekara shida mijin bai taba ta ba wannan zalunci ne wai wa yake dole sai ka mutu da matarka ni wannan wannan fatawa ta ce in ta ma ka dauka in ba ma baka aje in ta maki ce ma ka dauka amma ina da nafsi na alqur'ani ba dole bane in kai aure sai ku mutu da matar ba ba dole balle ka danne ta ka dinga kimar kimar cin amanarta ka dinga cin amanarta kai ba ka da karfin sha'awa ba za ka iya mata da bukata ba kuma ka ce dole da kun ci gaban zama da ita a haka in kai ne ita yanzu ba ta da lafiya kai za ka yi haƙuri ka zauna haka ba ƙaruwa za ka yi ba ka zauna da mata ba ta haihuwa danginka zuwa zanga zugo ka cewa ya kamata ka ƙara saboda ita ce ba ta da lafiya to kai kuma me ya yi dalilin da kai ne ba ka da lafiya za ka ci amanarta ba dalili ka rabu da ita billahi azim akwai matar ta ce mun na rike da Allah malam mota uku ce a gidanmu ni ina da ɗaya miki na na ɗaya muna da ta aika guda ɗaya amma gidan nan idan abin nan ya motsa min sha'awa ta motsa min miji baya iya biya min da bukata ta ce wallahi dan asaba miki ta rewa in hau ita hawa na asaba ta mun ta rungume mashin din haka irin hawan tsoron nan bukata ta shine ta haɗu da namiji ta rungume namijin a gabanta wannan wani irin masifa ne wani irin bala'i ne wannan ba kar lafiya dole sai ka aure ne ta dole a ciki cin amana ne wannan ba daidai ba ne wata ta ce mun wallahi malam bohol industrial bohol guda biyu ne a gidanmu bohol inda dubbala inda ake ciki ba zai ɗauke ruwa ba ta ce amma haka zan fita in je in kira ɗan garuwa maza su zo suna kawo ruwa a gidan ina wanke gidan ta ce bohol suna gaya ma biyu ne a gidanmu ni zai kawo in gani namiji kusa da ni malam in ga dai namiji kusa da ni wajen wannan karɓar ruwan daga wajen ɗan kama jarka ɗan juya zuwa wancan ɗan shafi jikin namiji ta ɗan ji daɗi a ranta ke wacce irin masifa ce wannan in ka san ba saka ta fi ƙarfinka ko rabu ba su wale idan kai ka ga cewa ka gaji da ita ka sallame ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya daina sha'awar na na sauda ka fahimci manzo Allah yana nufin zai sake ta saboda bai da bukata da ita ta kuma tana so ta mutu a matsayin matar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ta gina bai da bukata da ita sakin ta zai yi sai ta ce ya rasulullah na yi kyautar kwanaki na ga na Aisha a bar mata idi abin da kawai matsayin matarka da wannan malamai suka ce idan ba ka da lafiya kaga kenan ba ka da bukatar matar kenan to ku sallami juna wannan ita ce fatawar malamin mu Sheikh Abdul Abdullah cewa kuma ita ce fatawar malikiya a baka dama wata shida ka nemi magani in ka nemi magani ka nemi magani baka samu ba to a zo a raba wurin in Najeriya ku haifa tana da bukata kai baka da bukata a raba ku a raba ku wannan zalunci yana cikin fa in khiftum Allah ta'dil mata hudu ba za ka yi musu adalci ba wata mata ta zo Umar bin Khattab radiyallahu anhu duk zafin sai na umar ta ce ya ya amir mu'min mijina ma dalla da mijina ai mutum ne mai tsayuwar dare mutum ne mai kiyamun laili kuma mai azumin nafila da rana sai sai na umar ya ce kai masha Allah kin yabi mijinki kin yabi mijin mijinki mutumin kirki a je a zo mun da mijin a zo a je mun a zo da mijinki aka zo da shi sai na umar kita ah masha Allah ma saka ta yaje ka kana kiyamun laili kana kuma azumin eh, nafila da rana sai wani sahabi ya gibi ka kamil mu'min ba ka bayyance wannan yaban ba fa ba fa yabo bane ba ƙara ce ba ƙara ta kama ka ba ita ya ya me ya ƙara da faɗi kana ga tana kiyamul lairi, azumi kana magana ƙara sai ta ce yace abin da take gaya maka ba mijinta ba kaurace mata ba a me sunanta shimfida shi da kiyamul laili da rana azumi yake ana azumi na zasa da mata sai umar ce okay shine karatun sai kawai ta rera mai waka lokaci ba za mu kawo wakar ba shi ma ya rera waka ta tabbatar da na'am da da'awar suke yi haka ne shi ma mijin yana cewa hudu ne ya laili kaza kaza kaza ibada neman lahira shiga kabari sai zai na umar ce maka kai da ka gano wannan ƙara ta kawo sai ke musu hukunci yanzu ne alƙali sai ce kai saurarin da kyau daga yau in ka matsa dole kai sai ka yi sallah sai ka azumi to ka yi nafila kwana uku a kwana na hudu tarke sallah ka yi azumi kwana uku a kwana na hudu karke azumi sai zai na mulki ne me hikimar wannan hukuncin naka sai ce Allah ta'ala cewa fanki ma tsaba lakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba to dauki cewa su hudu ne a wajen sa mata ne kowa tana da kwana nawa sai dai to yanzu ya tafi wajen mata ta daya azumi yake mata ta biyu azumi yake mata ta uku azumi yake ran da ya jawo wajen da kaga babu azumi kun fahimta sai dai biya mata bukatarsa azumi kan ya ta azumin sa ya ta kiyamul lailin sa kwana uku a na hudu hakkin ta ne sai amirin mu'minin ke cewa majalla da alƙali irin ka shekul islam ibn taymiya cikin mujallidi na 38 mujamul fatawa ɗinsa, ya yi magana akan shin wai yaushe ne ne haƙƙin mace ta binga ta saduwa da aka shigo ana magana fa in khiftum Allah ta'ala yace haƙƙin mace gayar da malamai suka kai shine katta wuce wata hudu ba ba ta haƙƙinta ba ƙasa da haka kuma yarjejeniya ce tsakanin kirki da shi yarjejeniya ce me bukatar me bukatar mijinki ce da shi duk kun san junan to kanku makanku hisabi mu kanku adalci shine fa in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan ba za ki adalci tsakanin matan ka wajen biya masa da bukata to daya tak tai za ka ji mutane kowa na cewa mala ya faɗi gaskiya saboda ko wannan matsala a gidaje kuma wasu mazan bala'in ta wurin kai ba sa tashi su magani ibn taymiya yana cewa da a nemi abinci a gidanka a rasa da a nemi magani a gidanka a rasa duk wannan ba matsala amma kar a nemi biyan bukatar matarka a rasa shi a wajenka ma'ana kar ka saduwa da matarka saboda matsala ce da babu wanda zai kama gudunmawa a duniya duk duniya ba wanda zai taimaka maka wannan babin amma ba kar da abinci babanta zai kawo abinci ba ta da lafiya babanta na iya ba kuɗi a kai ta asibiti kana da sha'awa duk duniya ba wanda yake maka maka to ka tayi tsaye ka tayi tsaye kakka mutu ka za kana cewa kaddar Allah ce ka je ka nemi magani ni na sa ko wani magani mai muhimmanci amma ba zan faɗa ba sai an kawo sadaka a banza za ka zarin gaba in magani ba za a faɗa ba to fawa'idatan aw ma malakat aymanukum to au ma malakat ayyana za ta kare kuwa a mu kare ne ko mu kare gari au ma to waqful walidain mun fadi wannan 00106 a 966 da Allah jama'a a cigaba da bada gudunmawa ga wannan asusu au ma malakat ko bayi idan har ba za ka iya ma auren mace ɗayan ba ita ma ba za ka iya ba ta haƙƙinta ba to ku tsaya ga baiwa baiwa ka auri baiwa kawai sai karatun nan ba zai kare ba don wannan magana baiwa yana da hukunce hukunce da yawa karkashin sa mu tsaya nan kawai mu tsaya saboda ayar ba ta kare ba ita karan kanta baiwa shi bawa mata nawa kace aura so nawa kace saki hukunci in kai ka na da ka auro baiwa ya kwanan ta zai kasance su wanda ya kamata ko ba a yaƙi da ya kamata mu faɗa amma dai a aure ɗaya to a najeriya matan wani gari ne suka fi mutunci suka fi kirki suka fi iya girki suka fi iya kula da mutane su a kuke rekomendin a dinga aure a najeriya kanawa zamfarawa na. Sakwatawa? zazzagawa kabawa katsinawa kai katsinawa hada katsinawa ba za su mu bare bari yan wana kara ba a ba jama'a ba su rufi kana zaune ba za ka ce a wuri ba bari ba ko ba komai dai akwai burabut ko akwai ai bare bari suna kokari bayan Allah eh bare bari ba laifi eh a wuri bare bari ha <laughs> eh? a tara waya ko <laughs> bare bari ba laifi yan uwan mu yarbawa ma ba laifi yan uwan mu ibra su ma ba alibi suna kula da miji nufawa ma akwai kula da miji mutanen zuru mina ma su ma akwai kula da miji ko to Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya gafarta mana gobe sai mu su ayar insha Allah ta'ala kamar da aka sani duk shekara muna samun bakuncin iyayenmu shugabanninmu shugabanni na agaji na wannan jiha da albarka a ƙarshen jagorancin shugaba Alhaji Musa Kwarin Ganuwa da kuma rakiyar shugabannin agaji na gusau local na malam yusuf kusain sauran tawaga da aka zo da su waɗanda duk shekara suna zagayowa su ga yaya aiki ke gudana na tsaron kayan mutane a daidai lokaci kuma a sake miƙa ta'aziyya ga su shugabannin agaji na rasuwar kwamandan mu na wannan masallaci iyalinsa malam sare da Allah ta'ala mata rasuwa shekaran jiya mun ba da sanarwa muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya bi mata wannan ta'aziyya ce musamman da rundunar agaji ta wannan jiha mai albarka da haka kamar yadda muka gani ko suka zo muna sauraron jawabai daga iyayenmu shugabanninmu abin da zai ƙara mana ƙarfin gwiwa kan wani aiki ta tafadal shugaba za khairan ya na a ga waje a ah, shugaba Thank <laughs> you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna dai ƙara godiya ga Allah ciki ya ƙara kawo mu wannan shekara kuma irin wannan lokaci da muke kawo ziyara masallatai don kara godiya da yabawa ga malamin da ke karanta da mu a inda ibadoji da muke yi kamar yadda sani muna ƙara godiya ga Allah ya taimake mu cikin masu ma'amala ko kuma masu kula da ayyuka na addini sannan da bayan allah wa'in ke halatto wa'annan ayyuka na ibada da karantarwa da kuma koyi da wannan karantarwa da ake muna allah da iko ne allah ya zaɓi mu akan wannan wasu allah bai mata wannan nasar da muka samu ba hmm. wasu allah ya zaɓi su aka cikin wasu wurare haka muna godiya da allah ƙwarai da ya taimake mu ya samu fa'abuta addini allah ya karɓi muna ayyuka hmm. kamar da kusa ne muna zuwa ne don mu ƙara ziyara ko mu ƙara yabawa ga malamu su ke karanta da mu sannan da ƴan agajin mu da suke ayyuka ire-iren wa'annan wurare na ibada muna ƙara jawo hankalin al'umma muna roƙon su su ƙara ba ɗan agajin mu haɗin kai Don san da yawa mahiya suna halartar da waɗannan wurare da abokan hawa wani sai ya riga inda ya kamata ya aje abin hawan shi amma ɗan agaji sai ce eh, ba ne ya kamata ya aje ba daga inda ya kamata ya aje sai ya tsaya ana jayayya ah, ina son sanar da su jama'a wannan ayyuka da ɗan agaji suke yi suna yi ne don su mu taimaka ma juna domin a samu nasara don halin da ake ciki a halin yanzu haka muna roƙo don girma Allah al'umma ko ba san agaji haɗin kai da irin waɗannan wurare na ibadu musamman irin wannan wurin wa'azi da wurin turawi da yanzu haji da sauran ranar idi duk lokacin da an ka don ka ɗaya agajin mu don ka ce ai to Allah a bada haɗin kai a yi wannan abu domin a taimaka masu don kula da wannan aiki da suke yi kamar da kuka sani ana samun wasu masu hakuri kuma ana samun wasu wanda ba su da hakuri da yawa ana dan samun irin wannan sabanin to alhamdulillah dai kuma jawo ya daga sun ƙara hakuri da irin wannan mutane su ma irin mutane Allah sun ƙara hakuri wannan abin da yanayin na arzikin da suke nuna musu muna fata waɗannan ayyuka da ake yi muna fata da mu da ku da masu sauraron da mu Allah shi ta muna ayyuka Allah ya ƙara mu na lada ba haka alhamdulillah kamar da ya hankali mutane a kan mata da rabuna bayan da aka halin wasu Mu kan mun cike muna da hudu Allahu akbar bayan da muna wata Allah ta hore masa abin kuma Allah ke hore muna abin da mu kula da su Allah ke tsara hore muna ikon yin adalci da karin da ah, muna fata Allah ya muna ayyuka malam Allah ya saka muku da alheri Allah ya kara muku basira Allah ya kara muku hakurin daura wa wannan ayyuka da ku assalamu alaikum wa alaikum alhamdulillah jawabi kin daga darakta na agaji na wannan jiha kuma alhamdulillah karfin ah, gwiwa da mu muke da shi cewa duk agajinmu na wannan masallaci muri alhamdulillah muna godiya kuma muna ƙara yabawa da aikin da suke yi babu wanda yake da matsala ba kuma wani yadda za a ce an ga aikin masallaci ya tafiya ba daidai ba wakilcin da ake da shi a na masallaci alhamdulillah muna gode ma Allah akan wannan to muna addu'a da dukkan wanda suke da addu'o'i na alkhairi Allah ta'ala biya mu kowa bukatun sana alkhairi Allah kuma ya cika mana burin mu na mutuwa da imani Allah ya samu tashi a cikin ceto annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya gafarta mana da mu da mu da malamanmu da shugabanninmu Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya a kasar mu دون سكين ما أدوي من الخير الله تعالى كبيامس اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي عوضة الدين يا رب العالمين شو قبلني دا أكا زعباسا ربي الله كريك ودعنا ينسو الله كتاز دمو ماس آدل الله كتاز دمو جاغوري نقري الله كبام مبيا سكم إيكو يمكتاع دبيايا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين